Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake ziyartar jihar Imo da ke kudu maso gabashin ƙasar don ƙaddamar da wasu ayyukan da gwamnatin jihar ta kammala. Wannan na zuwa ne bayan kungiyar fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOB ta ayyana dokar zaman gida a jihar Imo da ma yankin baki ɗaya don ba da haɗin kai ga shugabanta Mazi da Kano wanda ya sake bayyana a kotu yau. amma duk da hakan wasu ƙungiyoyi da ma mutane sun fito tarbar shugaban ƙasan ciki da ƙungiyar kare muradun ƙabilar Ibo ta Ohanezen Dibo. Dr. Alex Obunia da ke kakakin ƙungiyar Ohanezen Dibo ya ce sun zo jihar Imo a wannan zuwan shugaba Buhari ne don wasu dalilan biyu. Ya ce ɗaya daga cikin ɗabi'un gargajiya na ƙabilar Igbo shine idan mutum ya zo gurin kaka marabce shi a kowane irin halin da kuke da shi. Na biyu kuma shine muna ganin wannan ziyarar shugaba Buhari Imo wata dama ce na tunatar da shi cewa har yanzu 'yan kabilar Ibo na buƙatar sakin da Kanu kuma za mu sake mika masa wannan sakon yau. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran siyasa Mr. Onwasanya Jones na ganin wannan ziyarar ba za ta yi wani tasiri ba. In ji shi wannan biki ne kawai na siyasa wanda bai da wani amfani ga al'umma da kuma tattalin arzikin jihar Imo. Ya kamata a ce an ɗauki kuɗin da aka kashe wajen shirya wannan ziyarar, an magance wasu muhimman batutuwan da ke damun jihar. A maimakon wannan ziyarar da gwamnatin tarayya ta fi mayar da hankali kan inganta tsaro da kuma ganin jihar Imo ta samu tallafi don bunƙasa karkara. Haka shi ma Kasmiya Usuha ya ce bai ga amfanin ziyarar Buhari jihar ba. Yake zuwa don ƙaddamar da hanyar da an yi rabi aka bar rabi bai da amfani. Idan ka dubi hanyar owere zuwa Okigwe, za ka ga cewa aikin ya tsaya ne a garin Angana. kuma tazara daga garin Angara zuwa Okigwe ta fi tazara daga Angara zuwa owere amma wai an kammala aikin an kaddamar. Ni da ban ga wani amfanin zuwan shugaban ƙasa ba, amma Mr. Chisom Iboko na ganin wannan ziyarar za ta ƙara ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin jihar Imo da gwamnatin tarayya, kuma ya buƙaci gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya yi amfani da damar shigan fadar gwamnati ya inganta tsaro a jihar. Gwamnati should also use that his influence to leverage on presidency to provide needed security improvements yanzu sau biyu kenan shugaba Buhari ya kai ziyara jihar Imo, kuma wannan karon ya sake kaddamar da wasu ayyuka, ciki da hanyar Owerri zuwa Okigwe, da hanyar Owerri zuwa garin Olu, da kuma rukunin majalisar dokokin jihar. Alfonso Sokoribwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.